اهتدى بهديه واستمسك بسنتي الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نشد wato sanin abin da yake bijiro ma aƙida ingantacce za ka san cewa ba aƙidan ahlus sunna kaza kaza kaza na bid'a ya bijiro mata ya kamata a yaƙi wannan abun a gyara misali a gani kuma sai da yawa masu da'awan suna ba su da manhaji saboda abubuwan da suke faɗa kaza da kaza da kaza a ƙidan kaza ne kuma da ƙidan khawarij ne ko a motar mu'tazila ne ko aqidan kaza ne a yi sauri a yi wa'azi dan a wayar da kawukan mutane bar shi na'am na ainihin afkar wato tunani da kuma ra'ayyuka masu rusa musulunci sun riga sun kutso kai suna cutar da ainihin ahal sunna ya kamata a yi nasiha kansu wanda sun saba makarantarwa na musulunci tare da ainihin kiyaye wa'annan afkar din da an gane ko kuma wa'annan wa'annan harkat din a kiyaye su ko wa'annan afkar din allati yaqumu biha ulaika wanda wa'annan karkatattun suke tsayuwa da ita masu karkacewa da gaskiya suke tsayuwa da ita saboda yayi al'auransu a tona masa asiri misali shine yayi al'auransu a faɗi aibinsu wa ma'rifatu daurihim a san irin gudunmawa wanda suke bayarwa mai hadari fi hadamin islam wajen rusa musulunci irin wannan aqida na bada gudunmawa kaza wajen rusa musulunci saboda haka jama'a a yi hankali da shi da kuma tarwatsa ainihin haɗin kan musulmi da bayyanar da haƙiƙaninsu domin yin tahiri a nuna mutane su yi hankali da irin wannan mummuna akida mai hallakar da jama'a na bakwai wasu hawa wato sadar da wato halattaccen wannan al'umma da kuma abin da ya wuce nata wato hadir ɗinta zamanin da muke ciki yanzu a sadar da shi da zamanin da ya wuce da a haɗa ainihin alaƙa tsakanin shi cewa irin abin da muke yi shi ne irin abin da sahabbai su yi kuna da irin haƙidan mu irin haƙidan sahabbai irin aƙidar jami'ai, irin aƙidar jami'ai, tabi'in kaga an sadar da alaƙa ba wai ya zama to ga abin da sahabbai ke yi ga abin da mu muke yi ba misali yanzu ka duba tasawu sufanci wanda mutanen da suke yi da kuma sufanci ne yanzu ba ɗaya bane an canza abubuwa da yawa a cikin sufanci to wannan canji sai ya sanya aka samu wato hanyar hanyar magabatansa daban hanyar su daban Za ga mafi yawan bidiyoyi zai ga cewa abinda shugabannin suke yi zai kawo wannan bidiyo din da kuma mutanen da suke bidiyo a yanzu gaba ɗaya bane yanzu haka yi maganar tijjaniya aka ga irin canjin da ya faru cikin tijjaniya yanzu za a yi mamaki sai ga da za a ɗauko littafin tijjaniya na da a haɗa shi da abubuwan da malaman suke yi yanzu da kusan malaman sun canza addinin gaba ɗaya kuma yadda to a ringa sadar da wato hadir na wani al'umma da ma'ainihin mabi ɗinta bayanin mai sha'ira da bayanin mafaranta ga yadda aƙidan ya fara wannan aƙida aƙidan shi'a ya fara da kaza aqidar khawarij ga yadda ya fara nan aqidar mu'tazila ga yadda ya fara an ce sai da aka samu sabani mu'tazilawa da mu'tazilawan bagda da mu'tazilawan Kufa an samu sabani ya fi talatin tsakanin su ba kawai an samu kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi na mu'tazila da sabanin ra'ayi ya fi talatin asali ga wanda ya kawo ta amma kuma sai zamanto kamar ana so a ɓace mai wa mu'tazilancin ba a gani aƙidar shi daban matsaloli sun fi talatin da suka bambanta da sauran mutane kuma wai duk mutum zilawa ne har ya zama to suna kafarta junansu ba na. wanda zonin khilafati bainahu da kuma tushen sabani tsakaninsu tushe na sabani menene tushen sabani tsakanin aƙidun gaba ɗaya wallahi